Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19.31.49.60 sai kuma kilohaz 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma na iya jin mu a tasoshin rediyo amfani sarauniya fara'a da kuma FM Nomad. Za ma iya jin mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com da kuma sashin hausa.com. Tare da sallama masu saurare lalema marhaban da ku. tare da sallama masu saurare lale marhaban da fatan an wayi gari lafiya masu azumi kuma an yi safur kalau ibrahim kalmasi garba da sahaba imam aliyu da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da safiyar yau alhamis daga nan birnin washington kafin ku ji cikakken bayanin abubuwan da ke tafa da mu ga kanun labarai Isra'ila da mayakan Hamas sun amince da bukatar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta gabatar musu na tsagaita wuta na wani ɗan gajeren lokaci a yau Alhamis. Amurka ta kakaba rasha sabbin takunkumin karya tattalin arziki da zai shafi bankuna da kamfanonin makamashi. Pakistan kuma jaman kasar suka ce Amurka ta kai farmaki har sau hudu da jiragen yakin nan da basu da matuka al'amarin da ya halaka mutane su goma sha biyar. To kanin labaran kenan a bangaren rahotanni kuwa za a ji cewa an yi asarar rayuka biyu wajen kokarin ceto wani bajamushe mai farin jini da 'yan bindiga suka sace a garin Gombe na jihar Adamawa. Baturen nan gaskiya yadda san dan gari haka yake har masallaci baturen nan yana mana gera don gaskiya muna bakin ciki da wannan abu da ya faru da shi. Za a kuma ji cewa shugaba Gullar janatan na Najeriya ya kaddamar da kwamitin gidauniyar kulawa da waɗanda tashe-tashen hankulan arewa maso gabashin Najeriya suka rutsa da su sannan za ku ji cewa jam'iyyar adawa ta apc ta zargi gwamnatin najeriya da karkatar da sojojin kasar zuwa harkokin siyasa alhalin kuwa ana bukatar su a sambisa ƙasar nan tana cikin wani hali amma an kasa a sakan ma wannan sojojin mara su je su yi wannan aiki an kwaso su an zo ana sa su harkokin siyasa To amma jam'iyyar PDP mai mulkin Najeriya ta ce duk wannan wato zargin kokarin zagon ƙasa ne APC kewa demokradiyyar Najeriya. In their desperation to dethrone democracy, kuma kamar kowace ranar alhamis grace alheri abdu na tafi da ta na domin iyali sannan za a saurari karatun alkur'ani mai tsarki albarkacin watan ramadan yanzu kan a gyara zama a sha labarin duniya tukun jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya Isra'ila da mayakan Hamas sun amince da bukatar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta gabatar musu na su tsagaita wuta na wani ɗan gajeren lokaci a yau Alhamis a zirin Gaza. Tsagaita wutar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta nema na tsawon sa'o'i biyar ne domin Falasɗinawa farar hula su samu damar sayo muhimman kayan abinci da suka kare kuma a yi gyare-gyare ga gine-gine da suka lalace da kuma masu bukatar jinya su ga likitoci. duk da haka isra'ila ta yi gargadin cewa za ta mai da martani idan mayakan sa kai suka harba rokoki a lokacin da aka ayyana na tsagaita wutar jaman falastin sun ce yawan mutane da suka mutu tun lokacin da isra'ila ta fara kai farmaki a makon jiya yanzu ya haura zuwa ɗari biyu da goma sha uku zuwa jiya laraba yara uku falasɗinawa sun halaka sakamakon wani farmaki ta sama da isra'ila ta kai yayin da yaran suke wasa a gabar teku kusa da birnin gaza kamar wurin talabijin sun ɗauki hoton al'amarin lokacin da albarusan suka dira kan gabar tekun yaran kuma suka yi ƙoƙarin gudu shugaban amurka barack obama ya kakaba ma rasha sabbin takunkumin karya tattalin arziki da zai shafi bankuna da kamfanonin makamashi saboda goyon bayan da moscow take baiwa 'yan awari a ukraine masu goyon bayan maradun rasha da yake magana ji laraba a fadar white house mr obama ya ce ya sha nana ta kiran da yake yi wa rasha da ta dauki muhimmin mataki na sassauta rikicin da yake yi a ukraine amma har yanzu ya sa rasha ta kasa aiki da sharwarin da amurka ta bata a sanarwar da baitulmalin amurka ta bayar sabbin matakan za su hana masu zuba jari daga amurka ko kamfanoninta su saka jari a kamfanonin makamashi biyu da ke rasha da ake kira donetpec wanda yake aikin sarrafa iskar gas da kuma kamfanin rosneft mai aikin haƙar mai matakin ya hana su sayar da hannayen jari a kasuwannin shinku da suke amurka haka kuma matakin ya shafi manyan jami'an gwamnatin rasha su hudu ciki har da makaddashin shugaban majalisar dokokin ƙasar sannan kuma kokumin ya shafi kamfanonin da suke kira makamai da motocin yaƙi da kuma wani kamfanin sifiri a ruwa da ke yankin kremiya a halin da ake ci kuma shugaban na amurka mr barack obama ya ce har yanzu gwamnatin saba ta yanke shawara ko za ta ci gaba da gudanar da shawarwari da iran kan shirin nukiliyar ta bayan wa'adin da suka gindaya wa kansu na yanzu ya kare ranar lahadi mai zuwa idan allah ya kai mu Mr. Obama ya faɗa jiya Laraba cewa an samu ci gaba a shawarwarin duk da haka akwai gibi sosai dab da gabatowar wannan wa'adi. Shugaban na Amurka ya ce za a ci gaba da shawarwari da Iran da tuntuɓa da Majalisar Dokokin Amurka da kuma ƙawayen na Washington domin tantance ko akwai buƙatar ƙara lokaci domin a ci gaba gudanar da wannan shawarwari. ranar lahadi 20 ga wannan wata ne wa'adin na yanzu zai daina aiki wadda aka tsara da zummar isa iran ta rage karfin ayyukan nukiliyar ta sannan a sassauta takunkumin kare tattalin arziki da ƙasa da ƙasa suka kakaba mata to karfa a shafa ana shan labarai ne daga sashen hausar muryar amurka a nan birnin washington dc A Pakistan jami'an ƙasar sun ce Amurka ta kai farmaki har sau hudu da jiragen yakin nan da ba su da matuƙa ta hallaka akalla mutane sha biyar a yankin arewa maso yammacin ƙasar mai ƙabilu. Hukumomin ƙasar suka ce an kai hare-haren ne a garin Datta Khel da ke arewacin Waziristan. Ba a bayyana asalin ƙasashen waɗanda suka halaka a farmakin da suka fito ba. hare-haren da jiragen yakin da ba su da matuƙa sun kasance dalilin zaman ɗarɗar tsakanin ƙasashen biyu pakistan tana kirarin cewa hare-haren suna keta yaucin ƙasar wakilin muryar amurka na tashar dewu ismail khan ya ce hare-haren da amurka ta kai ba a sassan da sojojin pakistan suke aiki ba ne a sashin da 'yan ƙasa wato a sashen da ya kasance tungar mayakan sa kai na kungiyar haƙani ne shugaban ƙasar brazil dilma rousseff ta ce kasashen, rasha da india da china da afirka ta kudu da brazil in ba su da burin daina aiki da asusun lamuni na imf ko da shike suna shirin bude nasu asusun da kudi dala miliyan dubu ɗari. jiya laraba rusef ta ce burin kasashen biyar da suka yunkuro da ake yi wa lakabin brics shine ganin ana gudanar da harkokin asusun na imf kan tafarkin demokradiyya ranar talata ce kasashen da aka fi sani da brics suka kafa bankin raya kasa mai jari dala miliyan dubu hamsin da kuma asusu shigen imf a lokacin taron kolin da kasashen suka yi a birnin fortaleza na kasar brazil wata kotun amurka ta ɗaure wata 'yar wasan kwaikwayo wacce take fita a wasu shirye-shiryen talabijin har da wani silima mai suna the blind side saboda ta aikewa shugaban amurka barack obama da kuma tsohon magajin garin new york michael bloomberg wasiƙun da aka saka wa sinadarai masu guba da ake kira siren da turanci jiya talata wani alkalin kotun tarayya ya yanke wa shannon grace richardson daga jihar texas ɗaurin shekaru 18 a fursuna abinda doka ta tanarar a ƙarƙashin wata yarjejeniyar da ta kulla da masu gabatar da ƙara saboda laifin mallaka ko sarrafa sinadarai masu guba a cikin watan mayu na shekarar 2013 ne richardson ta aika wa shugaba obama da tsohon magajin garin na new york michael bloomberg wasiƙun amma sai ta tafi gun 'yan sanda tana zargin mijinta da wannan laifin tuni dai mijin nata ya shigar da takardun neman rabuwa da ita a gaban kotu saboda bayanai masu karo da juna da take bayarwa ya sa masu bincike suka hakikance cewa ita ce dai take ta aiki da wasiƙun wata ɗaya bayan haka ne aka kama ta labaran duniya aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc wasu 'yan bindiga da har yanzu ba a san ko suwaye ba sun sace wani bajamushe mai farin jini a garin gombe na jihar adamawa wanda har garin kokarin ceto shi 'yan bindigar suka kashe 'yan banga biyu ga dai wakilin adama ibrahim abdulaziz da rahoton yanayin yan da ba san ko ne ne ba a bisa kan babura dauke da bindigogi suka yi diren miki akan kan kasar jamus ɗin mai suna ya bahan wanda ke zama shugaban wata cibiyar koyar da sana'a mallakan gwamnatin jihar adamawan mutane suka zo mutum biyar sun kwana a bayan gidansa a kan dutse suka kwana don an samu mayafinsu mutum uku akan mashin ɗaya mutum biyu akan mashin ɗaya shi ya fito da motarsa da safe ɗan sandansa kuma daman an yi masa rasuwa ya tafi ya bar shi shi kadai to da ya fito sai suka zo suka yi tafiya bai wuce tafiya kaɗan yayi ba don daga layi zuwa ƙarshen layi sai suka tsaye da shi sai suka nuna masa bindiga sai zaya sai suka zare shi daga cikin motar suka ci kwalansa suka ɗauke shi suka sa shi a tsakiyar mashin three in one suka yi da shi a mashin da mutum biyu suke kai din kenan sai suka kama hanya suka tafi da shi sun bar mashin ɗaya din wanda aka dauki bature a kai sun yi gaba sannan waɗanda kuma suke su uku akan mashin din suna baya sun dan jinkirta hakan nan ko me zai biyo baya wancan kan an bar sun yi gudu sun tafi da mashin da bature sun zo da bindigogi ne eh suna da bindigogi sun sa overall eh kuma yana tare da wani abu kamar bargo haka kamar mayafi haka nan ya rufa ba jami'an tsaro ne a nan yankin eh suna da nisa da jami'an tsaro amma daga baya jami'an tsaro sun zo a personal sun zo sun karɓi mashinan gona da farata ne da komai a bayan mashunan da dindigogi su ma boye sun baya. Haka na rundunar 'yan sandan jihar ta bakin kakakinta DSP Usman Abubakar ta fa tabbatar da sace ba jamusin yayin da kuma kungiyoyin maharba da kuma 'yan sintiri ke tallafawa wajen kubuto da baturen da aka yi awon gaba da shi batun da ya kai fafata a tsakanin 'yan banga da kuma 'yan bindiga lamarin ma da ya ja a asarar rayuka biyu. So da aka ɗauke shi aka shiga jejin ongashi shi eh. shine sai ma'aikatan suka kira su 'yan bangan hon a kan su taimaka su tare musu eh. kar su je wancan cikin jeji sosai da shi su samu su tare musu hanya shine 'yan bangan suka je a wani gari mai suna za to a wajen ne suka tare musu suka same su sai suka dan harbe-harbe suka samu yan bangan hongɗin guda biyu suka kashe suka raunata ɗaya. An samu kubuta da shi? A a yanzu dai ana cikin jejin har yanzu ba a samu an karɓe shi ba amma ana ganin cewa Allah da za a same shi. To ko shin ma wani hali ake ciki yanzu a garin na Gombe? Yanayin gari gaskiya ana bakin ciki domin baturen nan gaskiya yanda kasan ɗan gari haka yake har masallaci baturen nan yana mana gera don gaskiya muna bakin ciki da wannan abu da ya faru da shi. Kuma kawo yanzu ba wata kungiya ko wani da ya dauki alhakin sace ce dan kasar jamus din ibrahima zo sashin hausa na amurka daga yola a najeriya A gaida Ibrahimu, daga Adama kuma bari mu kaɗa babban birnin tarayyar Najeriya Abuja inda shugaban Najeriya Gullar Jonathan ya kaddamar da kwamitin gudanar da gidauniyar kulawa da waɗanda tashe-tashen hankulan arewa maso gabashin Najeriya suka shafa ta wajen sake tsugunar da su da inganta rayuwarsu da kuma sake farfado da ilimi da tattalin arziki da sauran abubuwa da suka durƙushe a yankin saboda wannan tashin hankalin. An dai kafa wannan kwamitin ne ƙarƙashin tsohon sabon hafsan hafsoshin najeriya theophilus yakubu danjuma kamar yadda dai wakilinmu umar faruk musa ya aiko mana bayan da aka kaddamar da wannan kwamiti ne ministan watsa labarai na najeriya mr labaran maku ya yi wa manema labaru karin bayani kuma yadda shi shugaban kasa fara yau ina kira ga duka ya ka samu mu tuna da yan uwanmu wanda suna wannan matsala kuma an riga an san mu da kauna juna an san mu da taimako ko da ma ba wannan lokacin ba to ya balle kuma yanzu ya kamata duka mu tashi mu san yadda za a yi a tamake su yawan mutane ba za mu ya sani ba a yanzu haka kila lokacin da kwamiti ta fara aikinsa sun je wurare da yawa na tabbata wanda abun ta shafe su wasu za mu kara sani ko lokacin da aka set up lemo committee da lemo committee da presidential committee on dialogue su masu yin zagaya amma kasan kowane rana abun tana karuwa so ba za a iya sani a daidai yanzu mutane nawa ya shafe su ba amma mutabatarin kwamiti ta fara aiki mutane su fito su nuna kansu to kamar nawa ake tsammanin ku gwamnatin tarayya za ta sa a cikin wannan asusu na wannan kwamiti a yanzu haka ba doka wannan decision ba ba zan iya sani ba yanzu. To ganin cewa akwai wani kalubale da watakila wannan kwamiti zai iya fuskanta dangane da cewar wasu za su iya fitowa su nuna cewa lalurar wannan tashe-tashen hankula ta same su bayan ko bata shafe su ba. Mun tambayi Mr. Labaran mako kowane irin mataki za a iya ɗauka domin a tabbatar da cewa irin wannan lalurar bata bayyana ba. to muna fata domin ai an ka samu sun san fitinan da muke a ciki sun san wahala da mutane suke yi ah, zai zama bu mamaki wani fita da ba same shi ba zo zai bada shi shawa shi abu ya shafe shi ba san yi da za a yi ba a tabbata da wannan bai faru ba amma muna kira ga al'umma mu an san mu da tsoron Allah mu ji tsoron allah mu yi abun da zai tamake wanda sun samu kansu a matsala shi chairman na kwamiti ya yi magana shi jana danjuma ya yi magana wai kwamiti za ta ɗaukan matake daban-daban tabbatar aikin da za yi an yi shakan gaskiya an yi shi da adalci. ministan watsa labarai kenan mr labaran maku yana tattauna da manema labaru a abuja bayan da shugaban kasa goodluck ebele jonathan ya kaddamar da kwamitin general ty danjuma umar faruk musa mura amurka a abuja nigeria. a gaida Umar. A karan farko a hukumance, babbar jam'iyyar adawa a Najeriya APC ta mai da martani kan tsige gwamna Murtala Inyaku na jihar Adamawa da aka yi da cewa wani salon kama karya ne na amfani da sojoji da sauran madafun iko da gwamnatin tarayya ke yi wajen murkushe adawa zargin da PDP mai mulkin Najeriya ta karyata. Daga Abuja har ila yau dai ga wakilinmu Nasir Adamu Ilikaya da ci gaban rahoton. I have called this press conference to address the grave dangers taron babbar jam'iyyar adawa apc inda jam'iyyar ta ɗora alhakin tsige gwamna murtala nyako da yunkurin tsige gwamna almakura kan shugaba jonathan apc dai ta nuna matukar damuwa da zargin ana amfani da 'yan majalisar jiya wajen cimma bukatun jam'iyyar pdp da nuna cewa sam laifukan masu rike da kujerun siyasa baya fitowa sai sun fice daga pdp in sun dawo kuma a sanya soso da sabulu a wanke su da nuna su ne ci gaban demokuraɗiyya. return to the Taron dai da shugaban jam'iyyar John Oyegun ya jagoranta ya zargi PDP da cewa tamkar tana neman mayar da demokuraɗiyya ne mulkin kama karya. Mai malabu ne shine sakataren jam'iyyar. Cusa sojoji cikin harkar siyasa ba za ta haifar wa ƙasar nan ɗa mai ido ba. alheri bane ga demokradiya sojojin nan kwararru ne na najeriya a sakan musu mara su je su yi aikinsu na tabbatar da tsaro a ƙasar nan saboda ƙasar nan tana cikin wani hali wasu sassa na ƙasar nan har yanzu da muke magana da ku wasu ba sa iya zuwa gwanakinsu wasu ba sa iya zuwa makarantu amma an kasa a sakan ma wannan sojojin mara su je su yi wannan aiki an kwaso su an zo ana sa su harkokin siyasa wanda ba daidai ba ne Shi ma ma'ajin APC Bala Gwagwarwa na ganin PDP na ɗaukar matakan neman dawama kan mulki ne. Kar abin duniya ko kuma maganar kuɗi ko maganar wani daɗin baka a samu a cikin zukatansu ko kuma akan wannan harsunansu su ɗauka su yarda su je su riƙa aiwatar da wani abin da ba shi talakawa suke bukata ba. aji bala me yasa kake ganin bai dace yan majalisa su karbi kuɗi ba saboda su ma su samu kasansu a harkar kuɗin najeriya tun da gwamnoni ma yana ganin suna yin kuɗi eto eh wani gwamnonin mai gwamnatin tarayya ta yi akan maganar aviation minister mai gwamnatin tarayya ta yi akan maganar minista ta man fetur mai gwamnatin tarayya ta yi akan kuɗin da sarki sunusi ya yi magana lokacin yana gwamnan central bank mai ta yi akai duk irin waɗannan kama kariyar da shi wannan shugaban ƙasa yake yi na gaya maka lokaci ne Nan take PDP ta nuna sakataranta na labaru Olisa Metu ta yi watsi da wannan zargin da nuna APC na neman ta da fitina ne ta zuga jama'a su yi wa shugaba Jonathan Bore. In their desperation to dethrone democracy and dethrone... Metu na nuna yunwar 'yan adawa na kwabar da demokuraɗiyya ke sanya su kalamai na batunci har ma da kushe majalisa da ya ce wani ginshiki ne da ke tallafe da demokuraɗiyya da kushe aikin ta babbar barazana ce ga demokuraɗiyyar. The threat to democracy Zanga-zangar da 'yan APC suka yi a Nasarawa don kalubalanta tsige gwamna Alma Kura na nuna husatar su ga guguwar rasa ragamar jihohi ta hanyar tsigewa da kan ƙara yawan ikon PDP. Nasiru Adamu Alhikaya, murar Amurka daga Abuja, Najeriya. da ke damuna, siyasa To a gaida Nasiru, yanzu kuma bari mu ɗan koma gefe Grace Alheri Abdu ta gabatar mana da shiri na gaba. Ya Allah ya Allah na roƙa ni kai ne na roƙa ka don ka ba Ku jama'a tambaya ni ke da Jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba Grace Alheri Abdi ke fata iyali na lafiya Yau ɗalibai 'yan matan makarantar sakandare ta Chibok suka cika kwanaki 93 a hannun 'yan ƙungiyar Boko Haram. A cikin makon nan Malala Yusuf matashiyar nan 'yan ƙasar Pakistan 'yan gwagwarmaya karfafa buƙatar ilmantar da 'ya'ya mata wadda ƙungiyar Taliban ta yunkurin hallakawa ta kai ziyara Najeriya domin ba da gudunmuwa ga yunkurin ceto 'yan matan Chibok ta kuma ba da tallafin dala dubu ɗari biyu bayan ta gana da shugaba Goodluck Jonathan da iyayen 'yan matan da aka sace goma sha biyu da kuma 'yan matan da suka kubuta daga hannun ƙungiyar biyar. To bayan wannan ganawar ne a karan farko shugaban Najeriya ya nemi ganawa da iyayen 'yan matan sai dai bisa ga bayanai kungiyar da ke zaman dirce na neman ceto 'yan matan suka taka wa wannan yunkuri birki bisa dalilan cewa kamata ya yi shugaban kasar ya gana da dukan iyayen 'yan matan ba waɗannan kalilan kaɗai ba. Bayan haka ne kuma ɗaya daga cikin iyayen da suka gana da Malala da kuma ɗaya daga cikin iyayen da aka yi hira da shi ta wayar tarho. suka bayyana cewa sun so da an bar waɗannan da suka isa Abuja su gana da shugaban ƙasar domin tun da abin ya faru suka nemi ganin shi su bayyana alhininsu amma ba su samu hanyar ganinsa ba. To bisa wannan ne na yi hira da Mrs. Martha Tabgun wata mai fafatukar kare hakkokin mata domin jin yadda take kallon wannan lamari sai ta bayyana cewa. Ni dai a nawa sanin dai kuma da inda abubuwa muke karantawa dai a jaridu shugaban kasa dai ya aika da mutane dai a je a yi kokari a duba yanayin abin da ke faruwa ma a wannan yankin an kuma gaskiya dai don dai mu yi ma zancen ma adalci da baki daya barsamani yana da kyau shugaban kasa da ya gana da wa'annan iyayen kamin wannan lokaci abu ne mai kyau amma kuma ai an ce eh, abu eh, irin zance haka bai karewa a ce faɗaya hakan nan hukumomi suna nan suna gaya mana cewa ana nan ana kokari ana nan ana kokari rundunar sojojin najeriya ma suna ce mana ana nan ana kokari to yanzu ni abin da yake damuna da su yan sha'anin kasar mu shine yanzu shugaban kasa dole ne sai ya je ko ina da ko ina da ko ina in ya bada wakilci cewa a je a yi masa abu kaza hakan nan eh, mu da tabbaci cewa wakilan da ya aika nan za su iya yi wannan abin inda ya kamata ni ma ina da wannan tambaya kuma ina da wannan shakku wa'anda yake aikawa ba sa zuwa suna faɗa masa ainihin abin da ke faruwa ne Najeriya nan kowane abu ne in ya faru a ce lallai sai shugaban kasa da kanshi shi ne zai iya magance wannan al'amura da ke damun mu a kasan nan ina da wannan nima ina da wannan tambaya ni kuma ina da wannan shakku ganewa na na shugabanci ne shugaba zai iya aika da wakilai da wannan karfin muryar na wakilai kuma za su iya zuwa su aiwatar da abin da shugaban ne ya ce musu su je su yi kuma ni na tabbata cewa yana kan aika ana kuma zuwa ana muhawara ana tattaunawa yadda za a yi kokari a kama bakin zaren wannan al'amari amma ni na tabbata cewa shugaba ba lallai sai shi ya kama hanya ya je kowane abin da yake faruwa a kasan nan shi da kanshi ya je sai ya je da fitina ɗauka wannan abin da mahimmanci ba. yawa to amma yanzu abin da mutane suke kushewa kuma wanda suna da yancin su kushe domin kamar yadda kike cewa kina jin zafin wannan haka su ma kowane ɗan najeriya ma yana jin zafin wannan tambayar dai da abin da ake ciki a halin yanzu shine ita malala da ta je najeriya ta samu ganawa da goma daga cikin iyayen 'yan matan chibok ɗin shugaban ƙasa bai ga ko guda ɗaya ba ba kuma kauyen chibok ta je ba kiransu aka yi abuja suka zo suka ganta shi shugaban kasa in bai tafi ba kamar yadda kika ce lalle yana iya wakilci amma ba menene ya hana shi ya dauki kin eh, mm. ni a nawa fahimtar fa wanda abin ya dauki wani wani fuska ne kuma to in ma wayannan mutane suna da izinin ma su ce ma malala ta zo Najeriya domin a yi kokari a gana da iyayen yan mata na ayyukan mu yan Najeriya ne da mu da kungiyar da suke fafutukan neman a ceto wa'annan 'yan matan da gwamnatin Najeriya mu 'yan Najeriya ne. In akwai wani taimako da kowa zai iya bayarwa domin a samu bakin zaren wannan magana me yasa ba za a je a yi magana a samu a samu eh, bakin zaren wannan magana a yi shi da gamawa ba ga baki ɗaya. Amma kamar wa ana kokari ne a yi a mai da abin ya zama kamar siyasa. Domin in lallai eh, mulalan nan ta zo eh, cikin satin nan ne aka ce eh shugaban kasa ma yana so ya ga wayannan mutanen shi ma a cikin wannan satin sai aka ce dukansu sun eh ce, kafin eh, na ji ma a rediyon kuma eh, shugaban mazauna cibiyar suna faɗan ɓacin zuciyarsu yana da kyau su nuna ɓacin zuciyarsu a ya eh, kamar da suka nuna ɓacin zuciyarsu ma na tabbatar shi ma shugaban kasa zai ji wannan ɓacin zuciyarsu amma da so samu ne masawarta wanda suke kurkusa da madafun gwamnati da waɗannan da suka iya ƙoƙarin su samo kuma a yi a gana da iyayen wa'annan 'yan matan da dukkan mu hannun mu za mu haɗa hannu da ƙarfe tabbatar cewa an zo ga baki za a yi maganar nan guda ɗaya bakin mu ya zama guda ɗaya a yi kokari kuma a tabbatar menene ma ake ciki duk niyyar mu da nufin mu da komai namu ya zama guda ɗaya amma kin ga an samu fasaguwa wannan suna faɗi nasu daban wayannan suna faɗin nasu daban suna faɗin nasu daban ko yaran su ne suke daji. To Allah nuna mana bayan wannan lamari ya maido da 'yan matan nan gida lami lafiya. Abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako na gaba idan madaukakin sarki ya nuna mana ku ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin bakuwar tamu Mrs. Martha Tabgun da kuma Chubahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke yi wa 'yan matan Chibok fata alheri. kai To yanzu kuma ga karatun Alƙur'ani mai tsarki albarkacin watan Ramadan. Assalamu alaikum. Sunana Anas Abdulrahman daga makarantar Sudan Center for Islamic and General Study da ke Kwantagora. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثاره أو أثارة من علم إن كنتم صادقين صدق الله العظيم To da fatan an amfana yanzu kuma ga sahabu Imam Aliyu ya dawo da labaran duniya amma wannan karan a takaice. Isra'ila da mayakan Hamas sun amince da bukatar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta gabatar musu na tsagaita wuta na wani ɗan gajeren lokaci a wunin yau Alhamis a Gaza. Tsagaita wutar da Majalisar ta nema na tsawon sa'o'i biyar ne domin Falasɗina farar hula su samu damar sayo muhimman kayan abinci da suka kare yin gyare-gyare a gine-gine da suka lalace da kuma masu bukatar jinya su ga likitoci. shugaban amurka barack obama ya kakaba rasha sabbin takunkumin kare tattalin arziki da za su shafi bankuna da kamfanonin makamashi saboda goyon bayan da moscow take baiwa 'yan aware a ukraine masu goyon bayan muradin rasha da yake magana jiya laraba a fadar white house mr obama ya ce ya sha nana ta kiran da yake wa rashin ta ɗauki muhimman matakai na sassauta rikicin da ake a ukraine amma har zuwa yanzu rasha ta kasa aiki da shawarwari da amurkan take bata. a halin da ake ci kuma shugaban na amurka barack obama ya ce har yanzu gwamnatin sa ta yanke shawara ko za ta ci gaba da gudanar da shawarwari da iran kan shirin nukiliyar kasar bayan da wa'adin da suka gindaya na yanzu ya kare ranar lahadi mai zuwa idan allah ya kai mu Mr. Obama ya faɗa jiya laraba cewa an samu ci gaba a shawarwarin duk da haka akwai gibi sosai dab da gabatowar wannan wa'adi. To masu sauraron mu da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma nan da sa'a ɗaya da rabi mu sake shigowa da shirinmu na hantsi. Yanzu a madadin sahaba Imam Aliyu da ya tani gabatar da shirin da Kibahiru Dodo ne da ya taimaka da haɗa sauti da kuma shi injiniya mu Jimmy Cook ni naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri sai kuma nan da sa'a ɗaya da rabi ɗin idan Allah ya kai mu. This program has come to you from the Voice of America, Washington.